صلى الله عليه وسلم الحمد لله نحمده حمدا حمدا ونشكره شكرا شكرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim jamar kwe marci tambon kanu yu sabuyo abaral kwe bongo fongmenenu agono ko seida ka kwe fosi ka himayo nan maganan na cimi fa sai dari kwe abarano abongo fo ka sin namarga marga lege no abara ngadu kabara kwe fo no ka halita kuriya ga gurin na haika gare irikpe aba kaza amarikpe jere su ci iri yo ka nal tese aba kaza domin deno na tase asudu wo ka bata se awo irikpe jere se no tam yo bangari ci irikpe teri se domin da na chini te pe pe no ka ana hei na hei abine sin na chine nga yara ka da kaka iri ba kwe iri jine boro iri seto kwe lahara muhammadu noya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abaral pe tamno nga e kabaradiya zinken na foyo hen no matabbata zanga kamar gan na fu boro kan ge yoga ka tontonu na kpasi ge ya nin ta circiyo in kulpe ga mefo har ciya yo. ngadi banna no anyan zar silamayo wa hamburu no nor pe pe beri a hambure kulu pe tiki tukutuku yo nabatu me kpare bongo fo na jama'a kuna nine no batu de no hangoyo na ka masenni no gayo bine su ka kwe hini kasin birin na kwe chere pe mena agaba ana no chen na jiri mama achi no arsalama hen y'o wa hamburu no nor kwe kwe bere a hamburu kuru pe tiki huno yo ka kuna no gono no ka kan duniya nam wa ko kari ka huna duniya nar silama chere ni kan huna duniya nga na char silama chere no hunun na mbaka kwe wa choi choi tengano mbaka kwe kan kan menama ikpe marciwo lalle achi kam wo kayo nchi iri kpe guda fo ka bara boro cheji mabota di ngano messi ngano nabiyullah isa maryam ko macin se de iri kpe ka nyeti mariam ko di bongo bongo ba a mariam ko na mariam bongo bongo kamar gan na duniya gan na haika dariyo kuru tusuyo asugun tusu agun tusu mai agun mai yo dana ci nga nga ya agun mai yo kacin nga ya agun na sama iye na ganna iye mana mallaka na sama iye na ganna iye shakani halitta yo kan gono nga nga teno mo kan nga di dama domin nga bara yi ko kweno hai kulu pei bongo aci lalle aci kam wo ka yonci iri pe ka boro ceji mabota di ngano messi nabiyullahi isa maryamu ko alhali duka maryamu ko kance messi nabiyullahi isa a cinse no banu isra'ilo yo ngano no isra'il koyo no nabiyullahi yaqubu hamayo wahen nano norpe A abarano abon fo wo na ka kpe itere kpe di bo ta bo ngofo ngan na weche te ka ton na kpe itere to mo fa ka kpe itere kpe chi haika anal haram ta wanga kpe se nine abara bu yo banna ayeyo do de yeyo do baka kpe chi nine no ameri to wo ka yo nan bo ngo zalim sin na weche te yo iri kpe se nsin na te mako kpe yo la haraka kpe na jamar pemar ciwo na ci filtere lalle a ci kam wa kayon cika iri pe ka boro ceji mabotari a bara hinza kuna mana fono le père le fils et le saint esprit iri pe na almalaku jibril alayhi salamu kari pe donto na nabiyullahi isa kusuma na isa nkuri bara pe to iri kpe gbɔŋɔ gbɔŋɔ gono kabara ri kpe na hinzante dana ciya almalaku jibril gono ka na isa alayhim assalam el nɔr kpe ci tɔngo fosi kan babota de samo yo kuna de ganno yo kuna fa sederi kpe guda fo ŋa no guda fo di den na na hay kan gono ko cidi ne ka kpei cene azaban yalinte a hayka agun tatabu alhaali yono ka bara nki taba ka hunu tabayono yambo barata huwa ma gwene no zar silama yo aba hen nano kurme fo ilil la sabu milani aya hinza ka chowo kuna lalle a ci kam wo kayo nci kaza na kaza nce feri lalle a ci kam wo kayo nci kaza na kaza nce feri lalle a ci kam irpe na se ni no ce hinza aya foyo kuna suratul ma'ida la table servir da boron guna kuna a aya wechini yente na aya waiye chini nkante na aya waiye cinin zante mamaci yogono ni ndi ka pepe beri yori mamaci sinte jama ngaya hachi kalima fogono kari peci qalu inchi qalu inchi qalu inchi cejinza ifan du ko banna. nchino ka no di no nor pe ka no che jiri ngana ndebi isa che sinte na che hinkante ahinzante kuna nganji eh iri kwe bongo gono ngani marsa nga isa bongo baral kwe nga al malaku jibril kan don ton na kusuma bongo kwe ko bara iri kwe de ngar kwe yo hunu ahinza chine o alba gono kochi ngane machinchi qalu qalu bannancino inna larabu cine kunangano nce lettre de la certitude wato nce ganyitoyon cina di bongono ko sakan kan sewoyon naka lalle lalle kan ngayo ciwo ya bara karam kogu ya bongo ba manin pe ko ngani foce jun sudu daidai sai kan ngayo ciwo eri pe ana confirmation no ka bara gonon bine kuna to sadi moraini دلو كبغنا أن دبدو صلى الله عليه وآله وسلم ناجبا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وكاتم من يكر برافو ناجم من يكاهن كوكورغنو فليقل خيرا أما الخيرجي أو ليصمت أو ما مبي نانا دنين coro hini kaci iri kpeno annabi isa annabi isa baral kpe kono annabi isa bara iri pen hinza kuna ngana fono hay kan hini kacina to ngan de bici ni ma alkhairi ci to ifa adu kabal alkhairi ka ni mbaci da bisa hay kari peci ngano kari peci qul maci huwa allah ngano iri pe ahadun abongo fo allah iri pe dia as-samadu ngano tamkuru gare domun ana katanga te ka tamyo kuru ko banna haifo si mu ka haifo mai haika mai kuna nkurdi go na bukata no aso hin kata mahuna sen nara mayo hamyo mana lafiya la kanyo ka pe pe tere pe dia ga tense lam yalit ana hay anna yakunu lahu waladun mata ta ka na ko manin hunun nako walam takul lahu sahiba ngadu kasin nawai وخلق كل شيء هيكل نغاتي هيكل ديالنا هيكل نديا هيكل من هيكل نمكرو ما ما تشغنا كنا اوين ندي لازبو ngayanate subhana kati nga gay nga gay gay yokur paitiki walam yulad mbine na nga hay nga sinna nya nga sinna babe kaka beni kasinna nya na babe mbakei ha baba chene chene walam yakul lahu kufuwan ahad nga bine sinna chine laysa kamithlihi shay' na bara zanga kpe itere kpe wa huwa sami'u ahalite yo ma ama amayo ngmane yo na mayo domun amayo bara no kpe no ka ama handori bi ka gono ko dira fa bi bongo chini kube bi kuna lahari chinji bi kuna ama yoje albasir nga ga honne honne kurume basin karfe chere latu tudrikuhu al-absar moyo dara wa huwa yudriku al-absar ya moyo honne harin kuna karfo kada kanti modi su baite pene ngaya na te. walam yakul lahu kufuwan ahad cine. chine karfe ci. iri orin china nan da bibi na ci dan cin mani okar bara fo na ci ya maka yogono mal khairi ci to alkhairi kan bacina den suba wo chini awli smooth man mebe irin susum alfaci mamaci go arsinamu cin ko cere ha A ba abahini kace wo kana irikpe yo farisi farisi guda hinza ka fo chirikpe ka hinkantachi irikpe ko A ahinzante ka kaka bara awo nkuru rikpe yo no ngari rikpe hinzante gono ngano isa alaihi salam shinari bongo a cin cinta majingari ma mabine yeyo ba ne kakpe jibirta ci a cinni vingt kaci nunkan na heina nunkan na ŋmenari kpe heina arsilaman bahini kacin se wa fon na bine yeyo ba yo iri kpe wece se wa fon na bine yeyo ba yo ka lalle boro bere kaciri kpe wa fon na bine yeyo na ka boro bere kaciri kpe ko borba hin ka cin se jawabi eh amma men alfa liman kafara wo ka ceferi zan Allah domin pe cin ceferi afo awir tadda anil islam aw ana palapte kakari kata ka hunar silama tere kara kuna ngano ana riddate nsuka ala sabu yar silama kuna kwena bahinika cinse wo fonna bine yeyo wece teyor pese mabongo la zamba ba da alkofur ce tare ban na tari cin ni ba tari na cin ni kwene ni su ka tari ha da ya chasen na barika nabi ne yayi oci bayo irka bine turani ce barka domin ayar nan gbaidi wa ka ce awa hunar silama tare kara kuna ngaya ba hin kan ngadite ngano joyeuse fête mes vœux bonne fete ngon na mene expression yo kan lo china dimene anya nze ma chi ya kaga feri amma mo be insar silama kuna domin wo kayo sen goro ko cin mafon na gbai diri pe ci coro ce feri ngan nan barkan na ce feri tere domin yarda na ce feri tere insar silama kuna ana ci haya gono ko cal qur'ani gono ko sen ni ngano hangayo ma deri sei ba me ma hukum si zambongo se chine yo bongo aza asuza ngadi kere ni nar kwe sen ni na do nga ya chi nga hay barato ya ni penga jamaa mani borfo cere hini kachi kachin ni ko barar silama ngano mai il nar chi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman kachi fasir wo kan na tilasino in ya ga na marifa marifa gona cire ne da na chi nawi nga gono kochi agono kono fo ko no barkan narpe bine turani na kano na gwacete a se kaci baka a gon na ko kaci baka a agon narpe yo kan take ya gon guda hinka ngana ciya il norpeci wa qalbuhu mutma'innun bil iman amma bine kunguyo na imani ka haikan ga dalle cidi ga bine su ga cimman yo gabi fa ya bisa ngati la sinaci yo no amma nyanze den nan tilasi marfa singa wiri singa wallaha ciyo ibn taymiya rahimahullah kacin gono halihin ka kuna ngwena fo kuna imma ntarsi tarsi laaro kari penga ya gungana alamari bei dembu abongo kana tuba awan bara mon hunar silamu kuna noya iri kai mar ciwo alfaci borfo gono kono zamma iri mena reseaux sociaux yo ganga ya ci whatsapp bongo alhari du kan sennino katam youtube yo ganga borozumani kan kanti kanti kasei whatsapp yoga ngano kan peyodi cinoyodi te kweyo barano za faransi ganna ka nante fransise ama nantar silamaterese me cinoyo kuna kaci meta te katteno nin golo y'a nabara silama misa terino nga gono ko ga ŋmene adini tengu ŋmene te mmatobine yeyoga ama nfo na jingari da ka to an wani ga nin su ba a fonna mani adilan shi ba bashin kal norkwe chino be لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إركانا هم نوسيني بروكان سونو هم مبين سونو كانوا فويو كنا نو غنو باني غنو باني غنو لا لا يسيتي بايسين كان نوفوري هنو لا لا يكي estadi la ike kwa aga ngwenete ngu ngwenete erikwe chi ngana ho ngu mma ihe nnọtaasị mfahimta kuna ihe ta se no ajingari hene se. na jingari na bine yeyo zanka don cin sai jingari cene ngano me feri jingari na jingari k'a kari cele ya jingari zanka cin sai ni bongo macha se dumul norpe ya rakaci no wa tuqsitu ilaihim wa adilan shitense aya wo na zano kana fahima awin fahima ko garen dara ni. jama wa man bori ihe noteo kala rubuyo ce albirru abangono iri peci nga bongo bongo bara no barru ihe note kpe rahimun nga nga manga tanjir manteo kan nga chimmani sisibi abango nga ci innal abarara wo kayo mbara hen no te peyo la fi na'im za duniya ne ngono ni'ma kuna la haran ni'ma ka su kanti gumbatu iri kai mater seya alfayo birru di bongo iri mbei faka birru ma'rufun haika bara deide ngano nche birru haika na bara deide nga cheno munkarun arsalama tere su gabe alfayo iri pe ngaya na mun na baji te amma nga na baji ci haramun baji bere kaye fo munkar to marsa ngamba mma wo ka na char silama no sikreri tete bere hari sikiri hari nga no mba ma no nga chere ci awo nga di su ta se baji no hai cin ko ham to iri ta bi na cin mai hen no tase mba no baji bayan ma jawabi tutun la kari kuna mba no baji domin baji no chere ham ihe no bi no pe chi mata se baji ya bara chere mene ihe no nga baji bara ni mene ifo ila oro de ya baji no ase so baji no ase de ya nan na njingari kasi man na kan mene asali bara no ma'arufun ihe no no nga ŋmɛnɛ asari bara nɔ munkarun ni ŋmɛnɛ bara nɔ imani nga ŋmɛnɛ bara cɛfɛri tɛrɛ da ba ka bara nɔ a ban fɔ na imani ni ma fɔ na cɛfɛri tɛrɛ kiyasun ma alfarik nɛsiji nɔ kan kpe karo nga na cɛrɛ di muso hini ka ku be a hini ka tɛ a man fɔ na ka na hije tɛ nga n wayidu gunde ka hayi ŋmɛnɛ di bara yi e fɔ nɔ maruf ihe nɔnɔ marsangan ngana wendiya kunani do mana barar silama sadi makpe ka na fonna kana wendiya kunani nga hey ni mena di fona munkarun ase wala kadi na nteri se ari mbana ya arsilama teresu jisiyo dona dona ganya ganya ka chankari ana baraya hay ka bar dai dai bon onor kwe se ta se ya mai hen no ta se ana bara ma fonna irpe bina turani eri kpe mal no bon kan arsalama yi e cin ko ha to marsa den hon wuri sem foyo ngom baral se voisin yo no mba hin ka kanar se ngari ngari diri ba hin ka ma jawabi aji si no hanga hin ka eh savona saka na kpe ko bara injingari wati kuna alfa manin dalili waka la tabul servir annabi isa alaihi salam mun ya ce jaga amari pe mare pe tere pe ma tabulu zumani tabla manje mari kurmo kube aga ngam bina zumani ngam ma kambe ni ngam cheferi to tabulu di ka bara mama yo dika ka mama yo na la sabu za takuna waka kaka ma haikal norpe pe berici kace al yawma uhilla lakum at-tayyibat ho ngana haikayo ngeyo halalta warse وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم تلا كيو نوينو يهوديو ننصاريو جيفيو نكريتيو ندمو يو هيكن دمو إلكيتي حل لكم أبرن وسي حلالي وطعامكم نو يبون غنبني كانوا دموني حل لهم أبرن سي حلالي ماما تو سورة قدافة دي آية كاتو موسوسو أبون غدو باجي سنتجفو ngal norpeche hurrimat alaykumul maytatu me munaka kani kabun na bongo abarano se haramun waddamu nakpila ngano den na memuna dum piri ka sullu asulri borfo chin duwa gariji anti kpikpirpi num fo nga che kpete abannani walahmul khinziri na wama uhilla li ghayri llahi bihi na haika na dum haifo mani se anajiri kwese nona ma jingari hana dummu yo ifo sen dummu annabi isa alaihi salamu hayo se annabi isa ngadu kabaran bine nane kuna no irikpe sada bereka chimei weche irikpe se zanka isa bongo chinse wokan na weche te irikpe se nakabara ko awa bara ŋmɛna hinkante to de ya bɔngɔnɔ ndumuri kpɛɛci a bara haramun na beeni n'o su hini kama walmunkhaniqa na me fɔ ka na jinde kɔɔte karifɔ ya jinde kɔte ya kenkem ŋaabu walmawquda na me fɔ ka eh, agaru hini bɔngɔnɔ ŋalɛlɛ na kari aw fejiya na kari aw haifada na kari ŋa bu. walmutaraddiya na me muna faka don karu turi gano au bugu gano au lele bongonon bisa na hunu kakan kabu wanna hatu na me muna ko nu ko nu macere karo afama hansine wi suci ham na ham wi abarano haramun wama akala sab'u na me muna faka abara gunu malum na koro nan takataka foyo ganyi ham yokuna ma aka ni. il ya ce illa ma zakkaitum sai da da yano kwe gari ka a amma ka cinni na hunde cinni hunde Ka kaci da yano dumma barano seno halali wa ko kai kaza ka kai ma to kar kwe na cino ta kabe ni sana ci ba wa ma zubiha ala nusubi na irmene ta dayo kar ko turani ti cirbisiyo nun fo kan meno ya zolariyo ndumfo kammeyo ngano macinko bereyo turani bere turaniyo bongo makwiri ngunu ngmena adini kuna nzi wokayonca nabi isa no ngana ngmena adini kuna metenci nga ceno chris chris ila yete crucifié nawi amo bara kurwaga madalla iri mangmene bine nana diza ba kari ka kakau kaci awo ba cene cene annabi isa na baran na winga na kara ni nga tere do na ka zum mukute akhir zaman den lam bine nana diza kan na wi marsa de ho den gono ko ga jingar ma ifo ngoro ko ci baya ngono ko bere turani na den na bere turani bere turani o ngene dumuyo ifa barar silama se haramun no de ka haramu no jara ka kube jama sadi nol nor kwe be ri wa anta tastaqsimu bil azlam nari yo bongar salamo yo de ba haifo to rin pe kan mejisi kan mejisi yo di kuna maduwa haifo de chon chon chon takafo yo no me ana fu hamini yo kwe sadi se maja wo di chibaka tena o chibaka sute amade mba ante basin ka sute mako karkaduwa ku te gorngo chire gorngo kwade ibi noru noru salela bu del de na dummu kurpe alfa a ɓenina deya goba tibuka kan ɓey teri mena memuna ka dummu bara no jifa ana ci haya agoro ko kparete suratul maida kuna ma ŋmayo sura kuna sadinol norpece alyawm zahon nga ɓa ŋa malino labari ya isa alladhina kafaru min dinikum Cheferiona kamuna no ngana silama tere o gako wallahi n ɓey ka ŋoyo hinino kwene nari kati nahini aya omozu mungar kwa ngar kwe to abeni sun hini no kwene fala takshawhum waso hamburulla bon alfa derbe en bo fo so aken agona question question si er kwe to fala takshawhum waso hamburulla nsu haifo teno sen so haifo kano ga darziki kiyo kar hanono te ngaze miniko wallahi borfo sika borfo ga hansin manar jiki ken wallahi alazim ministre ya goro ko senni no nga ba nga ma ci ganna pese no hawo nga me na riziki kan nga ba nga ka ham ka hunan dunya na ko bor fosu ga gai asan sun nga fitina ministre to ifo ganna nar silama kan gun mena dini ko to mbo hamburu na ba yono ba an su ka hongu afoyo au bina da kana na ma au da na invite nga na pe hay ka hunugo irka ci fala takshawhum wasu hamburullah wakshawni wa hamburu hay domu hay ano tonu nsuno tomu ana beni sahadi na ci alyawm zaho akmaltu lakum dinakum ana no mana dini kubani wa atmamtu alaykum ni'mati gomini kuru kubeno seko nartan duniyar silama ya amma yo kane la haraka ne no batu wallahi keferiyo na huno ka kuna gonon sikane kuna borono kansila kar kanyo kuna ama hin ko huno mo la kar kanyo honne aga la kar kanyo sei imani kurono la kar kanyo gono il nar ko alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun kati wo kayo na chimino na chimino kuna woche teori pese si choro ya gona la kar kanyo wallahi la kar kanyo sar silama wasu hamburulla wa hamburunga kwaitere ngana no ngana jini kubani ngana gomini kurteno se wa raditu lakum lislama dina nga yardan nano se adini ka bara arsilama tere kaci ngana yardano se na cefel tere wala yarda li ibadihi lkufr nga su yardoyo nga taño se na cefel tere o kan yardan na cefel tere man fo na cefel tere nkwe tunun kuna waga far ngare hen nanu nabu koyuse alhamdulillah نحمده على نعمه الوافره ونشكره على مننه المتكاثرة ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة في الدار الآخرة ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله سيد الأتقياء البررة اللهم فصل وسلم وزر وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الخيرة أما بعد فاتقوا الله عباد الله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 نبي الله عيسى عليه السلام إلنا رقبت سورة آل عمران كنا سورة فنا سورة نوياكا كنا نو إلنا رقبت بيري برحيكا أنا النبي عيسى يا مريم فوبرو سنيت نانونك عمران فوبرو دومن مريم بابي أمانو عمران جماعة سورة دي كنا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم kati wa bei iri pe chere do andabi isa baraza nga andabi adama no khalaqahu min turabin ngana adamu teno nalabu thumma qala lahu abanna no nga chase kun ci adam fayakun ci fonga bere kaci adam yano ngana annabi isa hunde sammano name almalaku jibril nga kwe funsu maryam ga kai kai yo nga bere kaci gunde nindi ci fonga sommu ka hey nga ŋmene mamaci kuna no oh, ana bara girigirini saman naganna teyo bisa boro amani eri kpe na saman naganna teno jibiridu kaci nga ci gannan na sama seno waci gannan na sama nga ganna ci hai ciko nga sama ci eri kpe hai mongei ko benio tasadi boro non baturu teyo an gaburi pese gabesi akuna ba alfayo ne ne mamaci go no di aya o ka il nor kena chilete demba kuna ali imrana kuna ahunu no al ayatu 59 aya weidu afosinte weidu afosinte o ma ay gajisia ka gujisia 9 plus 5 agunno combien 14 denna 14 di diviser par 2 agunno 7 aya o kari kena chilete isa adamu za suratul bakara den isa adamu isa adamu den tonne ahunu no eyiye yiye ana beni alqur'ani kusum kuna isa adamu ahunu no waran kacinigu sadi molay suratu maryam maryam bongo magon na sura maryam sura kuna aya waran zacini tacinte ngal norpeci dhalika isa bunu maryam boro kasen isa maryamu ko dirawo qawla alhaqi alladhi fihi yamtarun chimino ya kam gono ko bine sika kuna zangari peno fa akono awa hinza kuna ah nor peki isa na maryamu ko na tamno yana te alfawe de mbakabu za ayadi dinga mana waranza cinita cintadi de mbaka to weidu ahinkasinte nduwano aya ورن كتشينيغو باسين كان دي دول نور بي بي بيري تشينوبا اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية ادم كاتبورو كرو اندبيو نو يانغانا كومينيتنسي nkuru di bara adamu koyono na mai na isa isa bara adamu kono ana kweko baral kweko den barar silama parete ko benu kaya ya ceceo kuru fatika guna dembara borokan la kan janji ce janci duniya sen ni nonte nsi namma faraka ken alfa gon na hayo hayo shi hayo kur gona haika non se ko pe buna dengari gari pe men nomba za bismillah dengari gari pe men nomba furu kammu kan mene koto kaka ko halla kala hara nsu ka gon na hujjar pe bongo iri pe na no furu na haya gudafo fo jaman ya sinti kamala ike ni kan tachefo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 نسألك الغنى والتقى ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه الأخيار قوموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله